بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى دسكي سورا رمو دكما كلم عليه ونلوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه yau da nake magana muna goma ne ga watan rabi'un a jimadin Auwal. hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyu wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin wanda kuma wannan shine a wata na ƙarshe cikin shekara ta girgoriyar kalanda kamar yadda 'yan uwa suka sani muna tunatar da mutane 25 har zuwa wata ya ƙare dangane da alkawarin da wasu suka ɗauka don ba addini gudunmawa kowane wata daga naira dubu ɗaya abin da ya sama kuma mutane suna iya ƙoƙari kuma kamar yadda na faɗa jiya kuma mala abdullahi ya faɗa shi akwai mutane guda biyu da za mu aurar da su wanda dukkan waɗannan mutanen musulunta suka yi mata ne ba su da wasu 'yan uwa sai mu al'ummar musulmi wanda ɗaya insha Allah yau aka ɗaura mata aure ɗaya kuma ina ganin akwai sauran 'yan kwanaki amma ba zai wuce ƙarshen wannan watan da muke ciki ba saboda haka duk wanda yake da gudunmawa da zai bayar dangane da wannan aure nasu muna jiran wannan gudunmawa tashi haka muna addu'a ga duk wanda suke ba da gudunmawa abin da ke hannunsu na dukiya Allah ka sa masa albarka Allah kuma ya tsare musu shi sannan ya buɗe musu ƙofofin samun arzikin fiye da yadda suke neman shi sannan Allah ya hana su jin kunya duna da lahira Allah kuma ya musu babban arziki shine na samun makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gobe ainihin wato alkiyama a account number ɗin da za a ci gaba da turu kamar da na faɗa a karatu na ce idan mutane suna da tambaya wanda suke iya turo comment suna biye da mu to suna iya turowa akwai ta inda in an turo insha Allah ina gani daga nan ko ƙarin bayani kan wani abu in Allah da in an turo zan iya ainihin wato gani akan nomba ɗin sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas wato 0027332918 sunan banki stanbic ibtc sunan akawun ɗin sahabatul kiram sannan idan akwai ana buƙatar ƙarin bayani ana iya tuntuɓar waɗannan nambobi sifili takwas sifili biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara biyar a tara bakwai biyar biyu sai tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai tara uku sai a wannan sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar daga kuma kasar Nijar wanda suke so su tuntuɓi da abin da ya shafi wannan makaranta akwai tara shida tara bakwai uku sufuri shida shida sannan akwai sifili biyu hudu hudu tara uku bakwai biyar hudu wannan daga kasar Ghana daga kasar Benin akwai tara bakwai sai tara takwas tara biyu sufuli shida daga ƙasar togo akwai tara biyu bakwai biyu sai bakwai biyu uku sufuli sannan daga ƙasar kamaru akwai shida biyar sufuli tara bakwai shida tara shida sufuli sannan daga ƙasar ainihin wato a mali akwai plus biyu biyu uku bakwai hudu bakwai hudu uku ɗaya biyar ɗaya daga ƙasar togo kuma a wannan gabon akwai sifili akwai plus kai plus sai biyu hudu ɗaya sifili bakwai sifili shida takwas ɗaya sifili hudu wannan su ne nambobi za a iya ainihin wato nema wannan ina ganin kamar ita ce halka ta goma sha tara ko ko ta sha takwas ne sha takwas ne ko wannan ita ce halka ta goma sha takwas cikin wannan littafi na tambihu ulil albab ala salasi mi'atin wa wasa, wa na qawlan min aqaid abil abbas ahmad tijani wa atba'i wanda suke biye da ni ɗalu sun gana sa wata babban magana da shi shi ɗahir bauchi to sai idan Allah ya kai mu ranar lahadi dama kun san cewa na fara program wacce ranar ta laraba wanda ƙura ta tashi kuma ba a gama ba so duk wanda suke ganin sun isa a gidan karatu zan kyale su sai ranar lahadi mu haɗu da su ka zo in kana da tambaya da Allah ina ganin littattafan nan akwai wani littafi da dan ajiye ɗazu a nan wajen gefe eh yawwa ba ni shi kaga wannan littafin sunansa alfaidul ahmadi fil maulid muhammad fi maulid muhammadi lil kutub zabbani wal gawsu samadani shaykhuna wa murshiduna wa wasilatuna ila allah alhaj ibrahim بن الحج abdullahi الله a salgani tsakanin الله من fi وداته to wannan akwai maganganun da yi kaga littafin nan sannan haka za ka ga hoton shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to yanzu gaba ta goma da malam ya kawo cewa as sufiyya tazumu anna Allah khalaqa Muhammadan min nuri zatihi sufaye suna faɗa cewa Allah ya halicci annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam daga hasken zatinsa daga hasken zatinsa kaga in Allah ya halicci annabi daga hasken zatinsa ne to menene bambanci kaga ai annabi daga wani bangare na Allah kenan aka yi shi so ba ma musu cewa annabi haske ne don ƙur'ani ya tabbatar da haka amma wani irin haske shin ana nufin haske gawu kamar yadda yanzu wannan fitilar take muke karatu yadda yanzu tana ɗaukewa idan muna ciki yanzu me za a koma duhu za a koma shi ake nufi a'a ba shi ake nufi ba wannan yasa kaga babu wani malami mutumin kirki da ya faɗa haka wannan yasa da wannan hasken gau ake nufi da gidan manzan Allah bai da bukata sai an dinga kunna fitila wannan ba shi ake nufi ba idan muka tafi qur'ani za mu ga cewa kalmar nur a qur'ani tana zuwa da ma'ana ya kai kusan guda goma na farko Allah yakan kira addinin musulunci a qur'ani da ma'anan haske kun ga ya ce yuriduna an yi yudfi'u nurallahi bi afwahihim sai ya ce wai aballahu illa an yi timma nurahu walau kare halkafiru a nan wajen babu wani mutum da zai zo ya ce addinin musulunci haske ne gawu kamar fitilan nan ba shi yake nufi ba balma hasali hasken musulunci ya fi hasken rana ta yadda ita rana tana da lokacin da ake neman ta a rasa an shiga duhu amma shi addinin musulunci haske ne na ma'ana ba haske ba ne haka gawu ba shi ake nufi ba ba wanda zai faɗi haka sannan a guri na biyu idan Allah subhanahu wa ta’ala ya ambaci kalman annur ana nufin imani Allah ya ce mana Allah waliyu lalazina amanu sai ce kuliju hummina gulmati ilan nur wallazina kafaru auliya ahumar tsagoti ya kuliju na hummina nuri ilan gulmati sai ce ula’ika a sahabin nari hunfi ha khalidu a wannan ne Allah ya ce a wa man kana maitan yanzu mutumin da ya zama matacce shine kafiri fa na sai maka raya shi ta wata hanya shine waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi makasa sa masa hasken imani yana tafiya da shi cikin mutane kamar masalahu fil zulumati ai ba zai zama daidai da wanda yake tafiya cikin duhu ba laisa bi kharijin minha sai Allah ya ce kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malu kaga ba wanda zai ce hasken imani haske ne gau kamar wannan fitila ba wani mai hankali da zai faɗi haka sannan alhuda shiriya ma ana ce mata haka shi yasa zamu ga Allah ya faɗa yace Allahu nuru samawati wal ardi ce masal nuri malamai suka ce shine hadi man fis samawati wal ardi duk wata halitta da kaga ta samu tsarin abinda take kai na tafiya da shiriya to Allah ne ya haskaka mata wannan haske. yanzu dabbobi da suke tausiyawa ababen da suka haifa waye ya karantar da su ga yadda za su kaga tsari ne Allah haskaka haske ne daga wajen Allah cewa haka ya kamata su tafi yadda tsarin rayuwarsu sannan na hudu ana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce masa haske Allah ya ce ya ahlul kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa afu an kaseer sai ce kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin kamar yadda ya faɗa tun yace wa an ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina wanda nur alqur'ani nur manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan na biyar kalmar nur a qur'ani tana zuwa da ma'anan dau'u shams hasken rana Allah ya ce mana alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan yana zuwa wancan da ma'anan hasken wuni kaga waje al-zulumati ya sanya duhu shine dare wannan kishiyar daren shine hasken wuni sannan rana Allah ya kira ta yace mata tana da haske huwa da ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran shine dawul qamar hasken wata kamar yadda can ya faɗa waje ja'ala al-qamara fihinna nuran waje ja'ala shamsa sannan dawul mu'minina ala hasken masu imani akan sirati yawma tara al mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim ka gani wannan ita ce ma'ana ta bakwai da haske yake zuwa da shi cikin qur'ani sannan akwai al-bayan Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay sai ce qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas da haka waye ya zo da littafin da annabi Musa ya zo da shi nuran da ma'anan bayanan wa hudan linnas sannan kuma shiriya ce ga mutane sannan ma'anan haske yana zuwa a ƙur'ani da ma'ana ta tara shine da shi kanshi ma'anan alƙur'ani Allah ya ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صنع الله يتي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صنع الله يتي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير sannan yake alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi rabbihim ila siratil al hamid to da haka kun ganin kalman an-nur an-nur amma dole sai kayi la'akari da menene yazo da haka mu a wajen mu annaba haske ne kamar yadda qur'ani yake haske ne ko da nassan qur'ani ba ga qur'anin ba yanzu yana nan a gaban kowa ba akwai ƙur'ani a gidan shi ba amma ba kana kunna fitila ba saboda ƙur'ani haskensa haske ne na ma'ana ba haske ba ne gawo irin wannan wannan shine ba hissi ba ne ma'anawi ne so saboda haka sai suka ce Allah ya halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga hasken zatin sa ne malam yace mutum ya duba a shafi na 60 da shafi na 65 tara kaifa yasifunahu wa yaquluna innahu huwa Allah zaka ga inda suke siffanta annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cewa shi annabi shi Allah ne ka duba shafi na nawa yace 60 da shafi na 60 da nawa da biyar ka gani to ga 60 alfasul sani shafi na 60 قول التجان والإنياس إنه صلى الله عليه وسلم هو عين ذاته هو عين ذات الله شين عينه ذات الله شين ما لن يفعل آية من أقائد التجان الكفرية الشركية وصف النبي بأنه هو عين ذات الله العلية هذا فقدت شوى النبي shi sa aka samu wani mahaukaci mara tarbiyya a cikinsu ya zo ya ce annabi ya fi sunayen Allah annabi ya fi sunayen Allah haka ya faɗa wai inda Allah yana so a gane shi ai sai turo sunayen nasa zo sai ma mutane bayani amma Allah ai bai turo sunayen nashi ba sai turo annabi turo annabi dalili ne akan ya fi sunan Allah da sifar Allah kaga ja a zalika wannan ya zo fi qaulihi at-tijani Allahumma salli wa sallim ala aini zatikal aliyya ya ani anna al-haqq subhanahu wa ta'ala bi kamali zatihi ko tajalla bi kamali zatihi az-zatiyya fil haqiqati muhammadiyya Allah ya bayyana da kamalar zatin sa a cikin al ta muhammadiyya fa hiya laha ay li zati li zati aliyya kal mir'ati tatara'a fiha kawai kaman madubi ne ولم يكن هذا التجلي في الوجود لأحد من خلقه إلا له صلى الله عليه وسلم فوانا مالا تندها إشارة sai idan mun zo nan wajen za mu ƙara bayani sosai za ka ji irin wayannan abubuwan kuma sun koma sun rabi duk wanda ka taɓa sai nuna maka cewa a'a ai shi fa masoyin annabi ne duk abin da ka ga ya samu ya zama a duniya soyayyar annabi ce ta ja masa ya samu wannan ya zama abin da ya zama ba haka ake faɗa ba haka ake faɗa to sai malam yace qala Allah ta'ala Allah ya faɗa ya ce kul inna ma ana basharun mislukum kace ni mutum ne misalin ku idan an ce mutum ne misalin ku me ake nufi na yi lakta guda ta kwana biyu a shafin ɗan uwa khalifa kuma na buɗe aka buɗe layin waya kuma na kawo ayi akan wannan alqur'ani dan kare wannan dalilin sama da hamsin da maganganun malaman tafsiri duk wanda kaga ya zo to sai dai inda gangan yana so ya murɗe magana an sani cewa basharin musulukun mutum ne misalin ku ne ta ɓangaren halitta ta yadda kuna cin abinci ina ci kuna iya gajiya ina gajiya ina bacci kuna bacci ina yin aure kuna yi shine basharin musulukun an halicce ku da jini da ɓargo da ƙashi nima ta irin wannan tsarin Allah ya halicce ni shine basarun mislukum in ka koma cikin suratul anbiya a suratul eh, ibrahim tattaunawar da aka yi tsakanin annabawan Allah subhanahu wa da mabiyansu tun daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alam ya atikum naba'ul ladina min qablikum labarin waɗanda suke gaban ku bai zo ba qaumi nuhin wa adin wa samud mutanen nuhu da adawa da samudawa walladina min ba'alihim la ya'lamuhum illa Allah da adadi na al'umma da annabawa da suka zo bayan waɗannan banda Allah babu wanda ya san su Allah ya ce ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzanni sun zo musu da hujjoji da dalilai daga wajen Allah amma faraddu aydihum fi afwahihim suka ɗauki hannuwansu suka sa cikin su alama na kwata-kwata abinda suka zo da shi ba za su karɓa ba wa suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi shakkin mimma tad'una na ilayhi murikai mu ba wanda ba kuke kiran mu ba wallahi ko kun to muke bin ma yadda ba qalat rusuluhum sai manzannin suka ce musu afillahi shakku yanzu cikin al'amarin Allah da muke kiran ku ya kamata ku kokonto bayan kun san Allah shine wanda fatiris samawati wal ardi shi ya kaji halittar sammai da ƙasai ya da'ukum li yaghfira lakum min dhunubikum yana kiran ku don ya gafarta muku wani abu na ku wa yu'akhirakum ila ajalin musamma sannan ya muku jinkiri zuwa wani lokaci sananne qalu sai suka ce in antum illa basharun misluna ai ku ba kowa bane mutane ne ku kaman mu turiduna an tasudduna amma kana ya abudu aba'una kuna so ku kange mu akan abin da iyayenmu suke kai su ce ku ce sai mun bari A tuna bi sultanin mubin in kun isa ku zo mana da hujja mu bayyana. sannan suka ce su ku mutane ne kamar mu annabawan ba su yi musu ba qalat lahum rusuluhum sai manzannin su suka ce musu inna hanu illa basharun mislukum eh lalle mu mutane ne kamar ku ta bangaren halitta amma walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi baiwa Allah ya mana sai ya sama mun tashi a matsayinmu na mutane yanzu matsayinmu da ku ba ɗaya ba ne a wajen Allah to wannan shine abin da ayan nan ta faɗa ta ce kul Allah ya ce annabi ya faɗa wa duk duniya inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne kwatankwacin ku ta bangaren halitta kuna da iyaye ina da iyaye kowa ya san baban annabi abdullahi ya san mamarsa aminatu aure aka yi aka haife shi shine bashar in mislukum amma bisa ga wannan ƙa'idan kamar yadda manzanni suka faɗa qalat rusulukum in nahnu illa basharun mislukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u shi yasa annabi yace yuha ilayya amma ni ana min wahayi wannan wahayin da ake wa annabi yasa matsayinsa a gurin Allah da raguwar mutane ba daidai bane annama ilahukum ilahun wahid shi yasa mai alburda ya faɗa yace an kai an kawo an tattake waje an tattauna matsala ta ilimi shafa fa ilmi ilimi kai ƙarshen ilimi ba malamai sun je sun dawo an yi tija tija tija annahu basharun annabi fa mutum ne amma wa annahu khairu llahi kullihim shine mafi alherin halittar Allah ga baki daya wannan maganar da mai alburda ya faɗa a nan wajen gaskiya ne muna tare da ita wa mablagul ilmi fi annahu basharun magana dai a je a dawo an tattauna an tattake waje shine annabi fa mutum ne amma shine mafi alherin halittar Allah kamar yadda annabawan da kansu suka faɗa a Qur'ani suka ce qalat rusuluhum innahu illa basharun mislukum mu mutane ne kamar ku amma walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi. Allah yana baiwa ga wanda ya so daga cikin bayansa to baiwarsa ce ke sa daga ran da ya zaɓe ka annabi sai ka zama darajar ka da kai da shi a gurin mutu Allah ba ɗaya ne. to za ku kullum idan suna so su zage mu sai su ce ai sun ce annabi mutum ne kamar kuwa to me yasa baka fara zagin Allah ba shi da yace annabin ce kul inna ma ana basharun mislukum me yasa baka zagin mai alburda da ya ce fa mablagul ilmi fiha annahu basharun annabi mutum ne to kun ga wannan littafin kamar yadda na faɗa a farkon shi فلما أراد الله الملك الحق أن يبرز نور سيد الوجود يعني أن الله ينفن يبين الدحس كنس شغبان ساممو ويجعله خلقا متميزا ذاتا متقسما وأن يوجد وأن يوجد به الوجود من معهد الفضل والكرم والجود خلق نور سيدنا محمد قبل أن يخلق أن يخلق الحجب والأرش وما في جوفه وجعله أمودا من نور يسبه الله تعالى قبل الذرة أن هلتش النبي أنا تسبيه بأن تنكفانا أهلتش قوايا الذرة يزو يما غنغنونا يكا وسبيتك سيفار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أغلق إلى قوله العظيم سيتي وروي أنه عليه السلام قال ياتي وأرويت wannan siga ce ta tamridi a wajen malamai awwalu ma khalaqa Allahu ta'ala nuri farkon abinda Allah ya fara halitta shine haske na wai annabi ne ya faɗi wannan wa min nuri to daga haske na ne fa khalaqa Allahu kulla shay Allah ya halicci kowane irin abu a duniya kaga yanzu ni ma daga wa daga hasken Allah ne وعن سيدنا عمر رضي الله عنه أن مولانا رسول الله قال يا سيوي qala mukhatiban lahu ya umar a tadari ana ka san kowa ne eh? sai ce ana allazi ta'ala qabla kulli shay'in ni ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala halitta kafin kowane irin abu ya halicci mai innin wuri haske na fasajadu lillahi sai sujjada ga Allah fa baqiya fi sujudihi sab'u mi'ati amin wai hasken annabi sai dai shekara 700 yana sujjada fa awwalu kulli shay'in sajada lillahi nuri duk farkon abin da kaga ya sujjada ga Allah to haske na ne wala fakar ya umar a tadri man ana ka san ko wane ne ni kuwa yace ana zai khalaqa Allah ta'ala al-arsh min nuri ni ne wanda al'arshi ma daga haske na Allah ya yi wa al'arshi daga hasken annaba aka yi shi wal kursiya min nuri kursiyi ma daga hasken annaba aka yi shi wallau min nuri lauhil mahfuz zuma daga hasken annabi aka yi wal kalama min nuri qalam ma haka wa nural absar min nuri duk wani ido da ke gani ta daga hasken annabi aka yi wa nural aqli allazi fi ru'usil khalqi min nuri wa nuril ma'rifa fi qulubil mu'minina min nuri duk wani hasken sanin Allah daga hasken annabi ne wala fakara ya umar a tadari man ana ka san kowa ne ne ni Yaci ana allazi min ajli akhadha Allahu al-mithaq wa sai da ya kawo wannan sannan ya ci gaba da magana yana cewa wa an dina Jabir radiyallahu anhu qala yake ta qulta ya rasulullahi ya bi an wa ummi an awwal shay'in khalaqahu Allah qabla al ashiya. qala ya Jabir inna Allah ta'ala khalaqa qabla al-ashya an-nur ko inna Allah khalaqa qabla al-ashya nura nabiyyika min nurihi wa ja'ala zalika an-nur yaduru bil qudrati haythu sha gashi to wannan aqidar da malam ya kawo kada wani ya dauka cewa ƙarya ake musu a'a haka suka dauka cewa annabi dama tintina haske ne daga haske aka halicce shi ba daga digon mani ba wanda shine tsarin da Allah ya sa wa dan adam wajen halitta an ka dauki mutum nawa uku annabi adamu da matarsa hawa ya yi hannasu taƙo kuma allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zauja wa'annan sune tsarin halittar su daban na uku sai annabi isa inna masala isa inda allahi ka masala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to kaga yanzu ka zo ka ce an halicci al'arshi da kursiyu duk da kuma yanzu wannan maganan kana cewa ba daidai ne, sai sai maka baƙin annabi ne ba ka san annabi kuma duk hadisan da ya zo ya zuba anan nan ribabbin hadisai ne in ma hadisai ne gumari ma ya ce duk ribabbin hadisai ne kuma irin wannan abin fa shi suke karanta a wajen maulidi ba kaga a ɗauko wani labari yanzu kamar wannan wanda ya bayar a muqaddima nan wajen kaji ana ta wani karatu malam ana ce maka yanzu nan misali a an ce maka yanzu nan an kawo ka gani qabla zarra wal arshi wal kursi bi ati alfi amin wai alahu amudin Allah ya sanya hasken annabi ya zama wani ginshiƙi min nurin na haske yusabbihu Allah ta'ala annabi yana ma Allah tasbihi qabla zarra eh, wal arshi wal kursi bi ati alfi amin tun wajen shekara biyu dubu biyu an ibn abi talib karramallahu wajahu annahu qala khalaqa Allah nura muhammadin قبل أن يخلق السماوات والأرض والأرش والكرسي والحجب والجنة والنار والدنيا والآخرة Allah ya halitta hasken annabi tun kafin ya halitta sammai da ƙasai ta al'arshi da kursiyu da shamaki da aljanna da wuta kai tun kafin Allah ma ya halitta duniya ga baki ɗaya da lahira ma Allah ya halitta hasken annabi wa adama wa shisa wa nuhu wa ibrahim wa sulaimana wa musa wa isa bi sitti mi'ati alfi amin wa arba'atin wa ishirina alfa amin sai kai a ta lissafin wasu shekaru ka rasa sanin ina aka samo shekarun nan menene isnadin maganan oho ba za ka samu ba sun makana Allahu ba'adahu isne ashara hijaban sannan bayan waɗannan shekarun da aka faɗa ni gashi nan ma shekarun ta yana lissafi bi sitti ne a ci alfi amin shekara nawa bi sitti ne a ci alfi amin shekara dubu sittin ko وأربعة وعشرين ألف عام شكرا دبو ستين إيه وأربعة وعشرين ألف عام شكرا دبو ستين دنوا دا أربعين كنان دا مدلي دا أربعين بستي مئة ألف عام شكرا نوا دبو ستين وأربعة وعشرين ألف عام kaga dubu dubu sittin da shida a ba zai zama dubu sittin da shida ba ta sitti ne a ta'alfi ami shekara dubu sittin to ga hudu ga kuma ashirin ga dubu ashirin a ashirin daya wa ishirin na alfa amin shekara nan su to dubu tamanin da hudu to sun makalak Allahu ba'a da hu ne ashara hijaban bayan wannan ne Allah ya rashi hijabi goma sha biyu al'awwalu hijabul qudra asani hijabul azama asalisu hijabul minna arraju hijabul rahma alkhamis hijabul sa'ada sai ka rasa sanan duk wannan hijabin hijabin a hadisi mutum ya gani ingantacce annabi ya faɗa ka a qur'ani ne ogu amma dai haka za a yi ta faɗa kaza kaza kaza kaza kaza da makamantansu da haka irin wannan bayanin ne in kai sai ce maka kai makiyin annabi ne ba ka san annabi hmm? ba ka san annabi ka gani to daga nan ne ba wa min sani Allah wa min salis al arshi thumma qasama al juz' ar rabi ar azata adza fa khalaqa min awwal hamalata al arshi to gashi nan duk wannan abin da nake faɗa na wannan aqidar cewa shi annaba daga hasken Allah ne to daga hasken annaba kuma da aka abubuwan nan da gashi nan a wannan littafin sun tabbatar da abubuwa haka ake a gani Allah ta'ala ya sa mu dace ana nuna cewa lokaci yayi bari mu kokari mu ci birki a nan abin muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuma ƴan uwa kasu manta ranar Lahadi lallai akwai turka-turka kakka bari a baka labari ranar lahadi a shafin sarki zaki daga karfe hudu da wasu inyamurai abin da ya sama yawwa Allah ya samu dace wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh